رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين وبعد إخواني وأخواتي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma 'yan uwa مرة بدا حدوى haɗuwa farfajiya ne albarka masjidin rahman a wannan babban gari masjidin rahma a bingin malashe eh, a babban garin bauchi ba don komai ba ce don tattaunawa akan wani maudu'i mai matuƙar mahimmanci wannan maudu'i zai tattauna ne akan cewa iyaye mata madubin rayuwa muna cikin wani zamani wanda tunanuka sun kirkice mutane sun kasa gane wane ne ya kamata zama su babba a koyi wasu suna ɗaukan celebrity wanda suke taurarin fina-finai a matsayin arewa ɗan koyi wasu suna ɗaukan masu wasanni na ƙafa na ƙwallon ƙafa ko kuma ƙwallo mai kama da irin wani a matsayin arewa ɗan koyi alhalin asalin abin koyi tana komawa ne zuwa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke da alaka da shi Allah subhanahu wataala yana cewa annabi auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cancanta a danganta kai zuwa gare shi da kowa a cikin al'umma sannan ta uwaye ne gare mu kenan in dai ka yarda kai mumini ne to Allah mulkin sarki ya riga ya maka mahaifiya kuma tun da zamun Allah ne lalle wa innan mahaifayyan namu sun cancanta su zamanto abin koyi kasancewa akwai karancin lokaci kuma abubuwan da ake da buƙatar a sani a game game da su yana da yawa mun zaɓi taurari guda uku daga cikinsu na farko sayyidatuna khadija radiyallahu anha wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ta tana cikin mata masu kamala kamar yadda zo a hadisi ingantacce an samu majizai wanda suke da kamala amma a mata kan ba su da yawa a cikinsu akwai khadija radiyallahu anha bayan mun saurari wasu darisa daga rayuwanta wanda za ka zame mana madubi abun koyi idan mun koyi da shi mu ma za mu samu nasara wacce take ta bi hanyar tata daga nan za mu saurara game da Aisha radiyallahu anha wanda maza Allah yake cewa kullarta akan sauran mataye da fasu sari ala iya fa'a kamar fifikon abin da ya fi kowane abinci daɗi fiye da sauran dukkanin abinci bayan mun ji wannan sai mu ƙara da wato abokiyar a tarayya da ita a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kusa da ita na na hafsa radiyallahu anha ita ma akwai darussa da dama da zamu koya don haka alhamdulillah ɗaliban ilimi ne muna fatan za ku ɗauko abubuwan rubutu ku rika ɗiban fa'idoji da za mu ci daga wayannan iyaye namu in ma kin ɗauko waya a misali in ba ki da abu rubutu ya zama cuta a wayan ma ina rubuta darussan da ake ɗauka ne Allah mutum sarki ya sa a mu amfana da abin da za mu saurara saboda babban malamin da zai mana gabatarwa ta farko shine Sheikh Bashir Lawal Muhammad حفظه الله وانا جسدت وانا منا جميلة جرسة دقر ايور سيدتنا خليجة بنت قويل رضي الله عنها الله مسمي تركيه ومانا جاوبوره من عشرين لجين قول الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a ɗaya daga cikin ɗakunanta a wannan gari ɗakin nata shine masallacin da ake ce masa masjidul rahma garin kuma shine garin bauchi a wannan rana ta alhamis yau kuma uku ne ga watan almuharra hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas kuma sha takwas ga watan ga watan shida ne ko dubu biyu da ashirin da shida abinda aka ce a yi magana a kan ta darussa daga rayuwar na na hadijatu radiyallahu anha kuma aka ce a cikin mulki ashirin da biyar malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a lokacin tana da shekara ashirin da biyar wannan cewar da ita za a ba minti ashirin da biyar ɗin ba za ta isa a gama bayanan a kai amma dai tun da abin da aka ce a yi ke insha Allah za mu tsaya akan haka Allah shi taimake mu na farko sunanta Khadija sunan babanta Huwailid sunan kakanta Asad shi yasa ake ce mata Khadijatu bintu Huwailid al-Asadiyya ta kasance cikin mata masu daraja masu mutunci masu kima waɗanda ake girmama su tun kafin zuwan musulunci mace ce kuma mai dukiya mace ce bayan kasancewarta da mai dukiya tana da wani tsari na taimakon mutane ta hanyar ba su dukiyarta su je su juya abinda aka samu sai a raba riba abinda malamanmu na fikiru suka kira shi da almubaraba wannan mata Allah subhanahu ya haɗa ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan kasuwancin nata a lokacin da ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai juya mata dukiyarta ta haɗa shi da wani ta da ake ce masa mai tara suka ɗauki dukiyarta suka tafi kasuwanci bayan dawowar na na Khadija radiyallahu anha bayan dawowar manzo Allah sallama a wannan lokacin daga kasuwancin da ya tafi da dukiyar na na Khadija radiyallahu anha sai aka ba ta labarin irin kirkinsa bayan wanda ta gani domin ta ba shi dukiya aka samu riba mai yawa sannan yaron nan nata da ta haɗa shi da shi da ake ce masa mai tara ya ba ka labari a game da mutunci da kirki da amana da gaskiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da su a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma bai wuce shekara ashirin da biyar ba Nana Khadija radiyallahu anha ta auri mazaje guda biyu kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ne mijinta na uku kuma shi ne mijinta na ƙarshe malamai sun tattauna a kan a wata shekara shekarunta nawa annabi sama ya aure ta wasu suka ce shekarunta arba'in wasu suka ce shekarunta talatin da biyar wasu suka ce shekarunta ashirin da takwas wasu kuma suka ce shekarunta ashirin da biyar maganganu guda hudu duka malaman sira sun ambace su babban malami kuma malamin malamai akram biya al'umar a cikin littafinsa asiratun nabawiyyatu sahiha ya rinjayar da cewa shekarunta ashirin da takwas ta girma annabi sallallahu alaihi a lokacin da shekaru uku ya kafa hujja da cewa a lokacin da annabi sama ya aure ta shekarunta ashirin da takwas sai da ta haifa masa kafin ta rasu sai da ta haifa masa ‘ya'ya shida bi maza mata hudu al'adar larabawa duk da wasu malamai suna ambatar cewa larabawa matansu sukan daɗe al'adarsu ba ta ɗauke ba suna fin shekaru hamsin suna al'ada in aka ce mace tana al'ada akwai yiwuwar kenan za ta iya haihuwa amma dai kasancewar a ce shekarunta ashirin da takwas ya fi a ce ita ce ta haifi waɗannan 'ya'ya ya fi dacewa da daidai ya fi dacewa da kusa da daidai sau daga ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam ta girmai a nan za mu fitar da darasi na farko shi ne duk lokacin da mutum zai yi aure a matsayinsa na namiji ko a matsayin matar ta mace ko kai kyakkyawan zaɓi shekaru na cikin abin da malaman fikihu suke bayani a kansa a babu kafa'a wato wane ya dace da wance ko wanta ta dace da wani to amma ba ta shekaru ba sa cikin abin da ake tilasta a kula da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da Jabir radiyallahu anhu auren bazawara wacce ta girme shi saboda hikimar da ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da mace ta ga wani wanda ta girma ta fahimci cewa akwai alkhairi tare da shi to kar ta kalli ƙananan shekarun nan nasa wannan darasi na farko sannan shi ma namijin kai ya kalli cewa ai ta girme shi kenan wannan darasi na farko ce darasi na biyu a cikin tarihin na na Khadija radiyallahu anha tasirin kyawawan ɗabi'u a wajen zaben aure domin abinda na na Khadija radiyallahu anha ta kalla shine amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya mata kasuwanci da dukiyarta dukiyar nan ba bata ɓata ba dukiyar nan ba ta salwanta ba an samu riba mai yawa yaranta mai tara ya ba ta labarin irin hukun amana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke da shi da irin gaskiyar da yake da ita da irin mutunci da yake da shi wannan darasin yana da muhimmanci shi yasa duk lokacin da za a yi aure a kula da kyawawan ɗabi'u kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a auren namiji idan zai yi aure ya kula da addini ya kuma umarci iyaye ma iyayen yarinya su kalli da kyawa su kalli kyawawan ɗabi'u wanda za su ba ɗa kuma su ba shi kula da addinin idza ja'akum man ta'dhawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju alayka bi dhati ad-din taribat yaminuk wannan abun kula ne sosai abinda na na Khadija radiyallahu anha ta kalla kenan sannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya kalla ki darasi na uku daga cikin tarihin na na Khadija radiyallahu anha da ya kamata a dauka maza da mata mata ana son su zama masu kaifin tunani masu hangen nesa ba a son mace ta zama mai karamar kwakwalwa mai kuntataccen tunani tunaninta bai wuce adashi ba tunaninta bai wuce kudin cefane ba ba a bukatar irin wannan matar ana bukatar mata waɗanda suke masu kaifin tunani waɗanda kullum tunaninsu mai za su yi wa al'umma ya za a gyara al'umma wani abu za a yi domin al'umma ta ci gaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya buge misali akan haka bayan auren na na Khadija radiyallahu anha ta kasance mai bashi shawara ta kasance suna tattaunawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da za a yi kafin nan ma wani abin da zai burge ku a cikin kaifin kwakwalwarta ita ta fara gano cewa manzon Allah annabin Allah ne ya tafi kogon nira ɗabi'arsa yadda a aiko shi a matsayin annabin Allah sai rika tafiya kogon da ake ce mishi kogon nira a wajen garin makka zai zo wajenta ita take shirya masa guziri abin da zai yi amfani da shi na kwanaki a wannan kogo idan ya ga guzurinsa ya kusan karewa sai ya dawo rannan yana cikin wannan kogon kawai sai ya ga wani wanda bai san shi ba ya shigo cikin wannan kogo ya fuskance shi ya ce masa ikira ka yi karatu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana bi ƙari ce ni ba mai karatu bane النبي صلى الله عليه وسلم هنا شو ummiyai هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين من زال سلم هو هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فوا عجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى عميلا manzo sama bai iya rubutu bai iya karatu ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون da a ce manzan sama ya iya rubutu ya iya karatu kafin a aiko shi ko da waɗanda suke masu son su ɓata addini ko da sai sun ƙara shiga shakka da kokonto sai eh, dama ya iya rubutu yana da iliminsa kun ga duk da aka suka ce inda ma yu'allimuhu basha a shaya wani mutum ne yake koyar da shi shi ne Allah ce misalin ladhi yuqiduna ilayhi a'jami wa hada misalun arabiyyun mubin shi wannan da suke nunawa suka ce shi ya karantar da shi ai bai iya larabci ba shi ko manzo Allah sallama ya zo da alqur'ani balaraban littafi kuma larabcin ma mai irabi larabci ne fasaha larabci ne hikima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 sau da kama aiki sallallahu alaihi sama ya dawo hankalin shi a tashe yana cewa zammiluni zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni na na kaje ta lullube shi ta kwantar da hankali ƙarshe ya zo suna tattaunawa sai yake ce mata inni a haku ala ni ina ji wa kaina tsoron abin da na gani ina jin tsoron me zai same ni sai ta ce masa saboda kaifin tunani wallahi la yukhzika Allah abadan innaka latasilu rahima wa taqtibu al-ma'luma wa taqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq shi kai Allah wallahi na rantsi Allah ba zai tozarta ka ba domin ƙa'ida ita ce ta'akin lawahik hasbas tsawadik ta'akin nihayat wal ghayat hasbal bidayat wannan ƙa'ida ce aglabiya su tari abinda mutum ya shuka a farkon rayuwarsa ko shi yake girma a ƙarshe abinda mutum ya a farko to yana zuwa a ya zama masa sakamako a ƙarshe shi ya sa akan yi hukunci ne mutum zai iya zama a gaba idan aka kalli yanzu yayin sai ta kalli kalliya manzo Allah sama yake ta siffanta shi da manya-manyan ɗabi'u ta ce kana tsada zumunta sannan kana aikata abin da wasu ba sa yi sannan kana ɗaukan nauyin waɗanda suka kasance ba su da shi sannan abubuwa waɗanda suka kasance na jarabawa idan mutane suka shiga kana magance musu matsalolinsu me yin irin waɗannan ɗabi'u me waɗannan ɗabi'u Allah ba zai tozarta shi ba so da la tahaf ala kar ka ji wa kanka tsoro la yusibuka sharrun shari ba zai same ka ba duk da haka kuma ta ɗauke shi sai ta kai shi wajen wani masani wanda ci a matsayin yayanta shine waraqatu bin nawfal wanda manzo Allah salama ya faɗa a bayan rasuwar waraka yace lata subu waraqata ibn nawfal fa inni ra'aytu lahu baytan fil jannati ce kada wani ya zagi ya zage waraka duk da ba mu haɗu da shi ya musulunta a hannuna ba na gan shi Allah maɗaukacin sarki ya gina masa gida a cikin aljanna ɗan aljanna ne ta kai shi wajensa ta ce isma min ibn akhi ce ka saurari abin da ɗan ɗan uwanka zai faɗa manzon sama ya faɗa masa halin da ya shiga da irin wanda ya gani da abin da ya faru da shi a wannan kogon cewar warqatu ce yake cewa za kan namusul ladhi kana yanzilu ala muta sai wannan mala'ikan da yake zuwa wa annabi Musa ne yace ya laitani surata jaz'an fa ansuraka hina yukhrijum hina yukhrijuka qaumuka min baladik sai wayo ina ma dai a ce ina da ƙarfi a lokacin da mutanenka za su zo su fitar da kai daga gari saboda ka zo da gaskiya manzon sama sai ya ƙara fargita, yace awa mukhrij jarun yanzu har wata kuma jaraba zan za shi shiga za a sake fi an fitar da ni daga kuma waraka ya ce ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face sai al'ummar ka ta fitar da shi sai an cuce al'ummar ka ta cutar da shi illa uziya face sai an cutar da shi ko illa uziya face sai an yi gaba da shi kun ga wanda yana nuna mana kaifin tunanin na na Khadija radiyallahu anha ta gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah daga cikin darussan da za a ɗauka darasi na hudu ƙarfin imani na na Khadija radiyallahu anha ce ta zama ita ce ta farko wadda ta fara shiga musulunci duk da malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi amma imamu Abu Hanifa da wasu malamai da suka biyo bayansa ba sa son kai tsaye su ce ga wani mutum kwara ɗaya da shi ne ya fara shiga musulunci amma idan mutum din ya gama zagayensa zai tabbatar da cewa na Khadija iya awwalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kakaf ta fara imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna karfin imanin ta nan take ta gaddata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi na biyar shine mace ta kasance mai taimakon mijinta akan manufarsa idan kika fahimci cewa mijinki mai da'awa ne to ki ba shi gudunmuwa a wajen da da'awarsa mijinki ɗan kasuwa ne ki taimake shi a wajen cin nasara a kasuwancinsa idan mijinki ma'aikacin gwamnati ne ki taimake shi a wajen rukun amana da tsayawa a yi aiki na gari ba kawai ya ɗigo ya kawo muku ba na Khadija radiyallahu anha ta yi amfani da dukiyarta ta yi amfani da tunaninta ta yi amfani da lokacinta domin taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan darasi ne babba a rayuwa da ya kamata a ce mata su kula da shi kuma su riƙe daga cikin darussan da za a ɗauka a cikin rayuwar na na Khadija radiyallahu anha shine mace ta yadda cewa daga cikin manufofin aure akwai haihuwa yau wata fitina ake ciki mata ba sa son su hayo musamman ita ta taɓa yin aure ta yi aure biyu kafin ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ta zo gidan manzon salama idan aka ɗauki riwaya da take cewa shekarunta arba'in sai da ta haifa masa ‘ya'ya shida idan kowane ɗa shekara bibbiyu bibbiyu bibbiyu ya ba ɗan uwansa wato wanda ya kasance shi ne mai biye mishi hakkin da kun ga ta shekara goma sha biyu tana haihuwa ne kuma a lokacin ta daina haihuwa shekarunta ila a ce hamsin da biyu ce wannan ke sannan daga cikin darissa kamar yadda shekul islam taimiyya yake faɗa al'imamin ƙayyim a cikin zabin ma'asi hadi khairi ibad ya ce malaminmu shekul islamun taimiyya ya kalli falalan na na aisha da malam zai mana bayanin kan su da kuma falalan na na khadija sai shekul islamun taimiyya ce kai na na khadija fa tana da wata falalar da matan maza salama kakab ba su da ita ita ce ba a taba jin tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inji shekul islamun taimiyya almajirin sa ibn qayyim ya ka a cikin zabul ma'ad amma sauran matan manzo sama haddana na Aisha su ne Allah madaukakin sarki ke cewa asarabbuku in kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkar su ne aka ce in tatuba ila Allah faqad taghat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlaakum wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir amma ita na na Khadija ba ka da nassi ba ki da nassi kwara daya ba a ruwaito wani lokaci da aka ce gashi sun taba samun wani dan abu da ake samu tsakanin miji da mata ba kuma sai da tai shekaru 25 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darasi ne a yau akan yi aure sati biyu a fara shari'a dukkanin mu nan da za a ba kowa dama zai ba da labarikan wasu ababe da suka tayan mishi da hankali na sababbin aure ba a daɗe da yin aure ba amma an fara shari'a kai akwai wanda an kai fa ba a so hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha kai akwai wanda aka yi saki amma wannan baiwar Allah dattijuwar arziki ke da sai shekaru ashirin da biyar tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta haifa masa 'ya'ya shida ba a taɓa jin manzo Allah sama ya faɗi koke ɗaya a game da ita ba wannan darasi ne uwa mata darasi ne mai girma daga cikin darasi da za a koya a cikin tarihin na na Khadija radiyallahu anha manzon Allah su sallama falalanta ce kuma darasi ne manzo Allah sama saboda daɗin zama da ita bai taɓa mata kishiya tsawon shekara ashirin da biyar da da ita bai taɓa mata kishiya hatta lokacin da ta rasu manzo Allah sallallahu ma da yi tunanin aure ba haske da aka kawo masa shawarar cewa ya kamata ya aure kuma aka ba shi shawarar ya auri ba zaura ya auri budurwa daga nan ne ya auri mata biyu na na'isha radiyallahu anha da kuma na na sauda bintu zama na na isha budurwa na na sauda bazawara wannan darasi ne sosai daga cikin darasin da za a koya a rayuwar wannan baiwan Allah yadda ta shiga zuciyar manzo Allah ta sama har bayan rasuwarta annabi sama baya bari a taɓa ta wata rana nana Aisha radiyallahu anha ta ga zama yayi daki ga ta budurwa ga ta yar abokinsa gata mai kaifin kwakwalwa da ilimi kamar yadda za mu ji a wajen malam sai kawai sai wani abu ya ɗebe ta na ɗan adam taka kullum sai ke ta damun makana faɗin khadija khadija Allah ya baka wadda ta fita wadda ka ɓare ta a leda zama yi ne za shi Allah bai ban ba yayin yi tsawa nana aisha ta ce wu ta ce daga yau ba za ta sake magana akan nana khadija ba in ba da alkhairi ba wannan shine shi yasa manzo sama yana da usul wafa a gare ta bini bini sai ce a dafa abinci a aika wa kawayen nana khadija hannunta sun zo manzo sama ya tashi ya girmama su saboda yadda aka yi rayuwa ba ta da rai amma ko manzo sama ya tsare mata wannan alƙawarin to da darsa game da wannan baiwan Allah ɗin kuma masu albarka ba su da iyaka suna da ɗimbin yawa amma dai tun da lokacin da aka bada kenan kuma an nuna lokacin ya cika zan tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ba matan mu ikon koyi da waɗannan da ita da sauran dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله